tsaya tsiya ina ɗari biyar ɗari biyar ce za ta jarin auren bari ga miki auren nan can nake da waken soya kinta waken soya nan kaddara ma naira ɗari biyar za ta sai miki kwano ɗaya ina maganar kamiya ina maganar kuɗin mai ina magana yaji da za a daka a rika daddangula idan an gama soya a wurin nan sannan fakin sari je gidan nan ta kafe kinan ruwana za a bulbula a tsoma a jika waken nan isutu sutu iluhu luhu daga baya zuwa barje shi kuma a cika min shara da datti ba zai yiwu ba yayi tsakani da Allah da Annabi ba taba cin arzikin ka kai dai a rayuwa ba kullun kai dai haka rayuwa ka ta kasance yaya bani abu kuma sannan ka ce wani kaza kaza waye waye ka dinga yin haka haba ita rayuwa fa babu kyau fa irin haka abin nan fa da zan dinga yi kai ma fa zaka karu da shi zaka zo ka ci awar nan da daminta da komai ya zaka ka dinga faɗa kai dai kai kullum ba za a ci arzikin ka ba ka daina irin haka ta ina zan karu bayan na fita kin gama soya abinci kun cinye da ke da dan wanki ba zai yi ba yanzu sani saboda Allah da manzon Allah dan mun tare har shi zai dauki abun abu ya baka ya ce ka sha wai maganin olsa ne ina ilimin ka na boko ya tafi sai shi da yake da ilimin muhammadiya shi zai dauki abu ya baka ka sha to abu na karshe ko ki member da 500 sa in dai aure za a ban yadda a gidana ba abu na karshen da zan iya yadda ki a gidan nan saro gawai ki rika sai da gawayi to ai idan ka ji kishin kishin da labari to ya ji kabu da maleji haka ba fa zai yiwu ba eh, wataran sai ka ga wuce amma harkar nan ta gudu ba fa zai yiwu ba ni fara ka wiwun nan sai na yi ta ka'in da yi. to shi ke ma gaya ma gaskiya kalla ka je ka yarga wiwi to shi ke nan. ka je ka neme shi to zan je eh. in neme shi wari yanzu saboda Allah wannan kayan ka saka <laughs> amma gaskiya ka zama mace mun mutunci a rayuwa wannan fa kayan sani ne an kofa aka yi mana yanzu kana almajiri ka fita titi kenan a ganka a ganni dan mutane to me za a kira ni kenan <laughs> to ni na gane ba dan mun taru wato magungunan da ka rika bashi shanye shi kai ka asirce shi sai yadda kai da shi da har gashi kana ɗaukar suturarsa kana sakawa ba tare da sanin mu yan uwansa ba na jini ka duba kayansa ne ba a jikinka kuma iri ɗaya ne da na wanda aka yi kuma titi na kana daga titi na ka fito kenan ina saka a rika nuna ni kana almajirin gidanmu saboda Allah da annabi ka ba kayan maye ba abinda baka bashi na maye ya sha ba Allah ya tona maka asiri dan mun na kama shi na gani yace kai ka bashi abin ya wuce haka har rubutu ba kake dirka masa yana sha ka mallake zuciyar shi ka cinye shi sai yadda kai da shi shi yasa ni kaina nan ya raina ni Allah tsakani na da kai sai Allah ya isa Allah ba nan ya fi maka badan mun tari bai ziki dan Allah dan Allah matsalar gidan nan ba ta karewa wannan wasu irin rayuwa ce saboda Allah da Allah yanzu haka yi miki to ya zan yi shikenan dai a rayuwa mutum a ce wai ba yadda za mutum ya sake ya hana abinci ya hana dukkan wasu abubuwa kuma na zo na ka miki tallafi nan ma dai ya tsare ya hana to ya yake so ki to ya ya ya zan yi sai dai na yi haƙuri haki Allah ya sauke to yanzu dai ni alhamdulillah abin da nake so da ke shi dukkan mai haƙuri yana tare da Allah ko ba haka kuma dukkan abin da mutum ya haƙuri ya addu'a Allah zai ba shi mafita to yaya ni yanzu ɗari biyar ɗin nan ma wallahi ƙoƙari nake ta in san yadda zan yi inda maka da abinka tunda da yaƙi yadda sai dai idan sana'a gawayin zan yi in dai ba kuma jarin gawayin zan yi da ita yanzu saboda Allah da farin ki da komai kin kika koma sana'a gawayi ai ganin ki za kamar mai rinin shuni tunda kin san gurin da nake yi aski guri ne na zuwan mutane kala kala to cikin hukuncin Allah sai Allah ya kawo wani bawan Allah Alrabi Ali ne masa aski sai aka yi masa waya sai na ji yana ba da labarin ana magana yana gaya wani tsare-tsaren wani kamfani wai shi bf suma a'a sai na ce to a kai rade ni ma ina so da Allah da annabi yaya abin yake bayan na gama masa aski da yake mutane sun dan yi sauki muka zo na yi min bayanin dukkan irin tsare-tsaren yadda kamfanin yake harka ce ta lafiya a ciki wanda insha allahu duk mutumin da Allah ya nufa ya je wannan kamfani ya sayi magungunan su to Allah ya so ya yarda duk wani ciwo da yake damunsa suna da maganinsa sai dai na mutuwa ne to ina nan bayan ya gaya min ya gaya min adireshi ina makotan sinagodi to akwai wani bawan Allah da siga yake damunsa an rasa yadda za a yi to kama dama kafin sannan ni na riga ya dama tun da lokacin da alrabi ali ya gaya min wannan abu na ɗan tara 'yan kuɗaɗe na tunda a lokacin aski yana samuwa sosai na je na biya rijistar nan na yi ta to ina zuwa na je na kai shi aka ce dubu ɗaya za a biya a yi masa gwaji ana yi masa gwaji suka ga duk abin da yake damunsa aka ba shi magunguna haba a yi yadda bawan allah nan ya samu sauki ba to dalilin haka ashe ana dama ya gaya min in ka je ka kai mutum insha allahu kana samun wani kamashu duk karshen wata to kaki ga mutanen da na kakkai suna da yawa to shi isa ni yanzu wannan ɗari biyar ɗin ki batta a'a ya duk dai Kwarai kuwa <laughs> a to ai wannan ai abu ne na yi wa kai Allah na tuba in ma dubu ɗari biyar ne ina da ita ai baki zan yi ki hawo kuɗi gani ne ba shi da lafiya ne kuma muna aiki a kamfanin BF Suma shine na kawo mai magani don ya samu lafiya ai kai hawa wani kamfani ka samu kake aiki BF Suma shi ka je ka karɓo maganin suka ba shi ya sha dan mun tare dan mun tare ka bu ka zake ka zake kana nema ka fi gida ka mallake min dan uwa to ƙarya kake yi ƙarya ka tasha, ƙarya idan kana tunanin ka mallake sani ni baka isa ka mallake ni ba ni na fi ƙarfin ka na fi ƙarfin ka ta ko ina zugugui zugugui da kai ka bar mutumin arziki ina magana kana kallo na kai fiki fiki da ido ishege a raban gado ka kiyaye min dan uwa amma kuma in Allah ya yarda Alhaji ya dawo sai na gaya masa komai akan ka ya kore ka ai ba kai kadai bane almajiri ga almajiran nan barkata da yawa a gari masu kyau ɗasa ɗasa ba irin ka ba fuska kamar da kali wallahi Allah dan mun tare ka cuci rayuwar mu tunda ka riga ka gama da dan uwana masha Allah yan mata a dangare ta ne lafiya na ganka a nan wajen a lafiya kalau ba wata matsala dama wajen ne gidan na zo amma kuma tun da Allah ya sa kin fito kin ga ai ba wata magana <laughs> ba sai ma na ainihin gan shi ba <laughs> kamar ya masha Allah tun da Allah ya sa na ne ki sai a ajiye zancen ne gida soyi ba a'a jamila <laughs> sorry da allah jamila jamila kaga ni ba eh, ah, sunana ah. jamila ba wai kunna mamala me ya kawo ka gida haba yan mata tun da dai hannu zo na same ki to ai ai bukata ta ta biya wanda ya samu irin wannan halitta haka zubi haka ga diri ga komai aikin ga alhamdulillahi ba ni da wata matsala yanzu ina jin ayi <laughs> ba sai na tsaya na cika ki da surutu ba kin san me ya kawo ni gidan nan tunda har na gana ganki kuma aizanci ya kare abin da nake nema ya riga ya samu ka dai burge ni amma bari in gaya maka gaskiya ka ga na dinnan gab nake da daura aure habba wai kina nufin biki ma san ni ba da can gaba ki didin magana da nake yi ni ne fa na musti woman leader duk garin nan ba wanda bai san ba labari ya cika gari na namaste mai komai dozin mai yan mata buhu buhu ga ɗaya buduro ma eh, a cikin buhu na na samu kaga yi eh. ban san ka ba yanzu dai na ranka ta karkare kana ta ɗora min bayani shine nake mamakin yadda ka samu ƙwarin gwiwa ka zo gare ni to gaskiya ya zubi wannan magana da ka faɗa ka dai burge ni amma ka gani dinnan nan <laughs> eh. Allah ya da nan da sati biyu ko uku igiya uku ta hau kaina yanzu wa za ka gani a gidan nan wa za ka gani ni buri na kulli yomin in ganki cikin farin ciki da walwala tunda da duk duniyan nan baki da wanda yake ya rage miki sai ni ko ba haka ba to ni kuwa in ban faranta miki ba zan faranta ba yawwa to shi ne yanzu ke abin da nake so da ke tunda ni Allah ya sa ni ma na samu wannan hanyar makwabtanku in kika je ke ma idan kika je sai ki je ki kai su ko ki gaya min in na kai su dan kamashin da ake samu zan tara miki ke ma ne miki rajista to yanzu yaya ina cikin gida ya za in yi wannan harka ga makwabtanku ai shi wannan gamba ne ai ba iya maza kadai yake yi wa wannan magani ba a to alhamdulillah maza da mata ne ai eh to alhamdulillah maza da mata ne insha Allah ku zan shiga in samu aka zan samu kai ma sai ka je ka ringa dan samu ai wannan harka ce kwarai kuwa harka samu kwarai kuwa a lalle yayi tawaro a kwarai kuwa <laughs> alhamdulillah ai yanzu yanzu cin abincin gidanki nayi sallama da shi sai dai dan wani abu wanda kika yi dan karan kanki wanda ba makarho ne abincinsa kika kika dauka ba yawwa zama ai in kara miki wata a'a yaya daddai kwarai kuwa 500 a tarin 500 <laughs> to yayi an gode ma da Allah mu ma Allah ya da ai zamu shiga wannan tsari yayin ah, <laughs> Allah ya yarda su ma ai masha Allah Allah ya da zamu shiga Allah ya taimaka amin amin ma dinki adana yawa ki adana ka da ne to shikenan ya an gode ma da masha Allah na tafi in mhm, yayi Allah ya taimaka na gode ma da Allah ai mun zan shiga gidaje gidajen Allah ya da a samu marasa lafiya aka samu gai maka je kaɗan kai ka rinka dan samun ka je kilallin kilallin ai da daɗi wannan kadagu haka Allah mai iko. Sajan garzani ban gane ba. Ya ka fitowa ta sai kai maza ka ajiye waya. Au, cikin ɗakin ma ya fi ƙarfin kai waya a ciki sai ka fito waje? Eh to ai wato jaru shi sha'ani na cikin gida a yi shi a gida sha'ani na wata kuma sai a fito waje a yi. Kaga, duk wata kitumimiya na san kana haɗa ta idan na riga na fuskanci cewar akwai wani abu da kake haɗawa a waje hmm, sajan garzali jaru wallahi tallahi za ka ga yadda za mu yi da kai a cikin gidan nan ya kamata ki fahimce ni wannan lamari ne na aiki kuma in na zauna a ciki ke kanki zan cika miki kunne shi yasa na fito nan jiya ya za mu aiki za mu fita ne eh sajan garzali hmm? anya ba wata abin kake haɗawa ba kuwa wani aiki ne sai ka fito nan kana sace-sacen hanya sannan ka yi shi ba za ka yi shi a ciki ba sajan garzali sajan garzali kai fa barin gaya maka kai fa zuma ne fa kai sai da wuta fa barin gaya maka ba wani alayen da za ka yi mini na riga da na san hannunka wannan wayar da kake yi kake wani sassan da kai ba za ka yi shi a cikin ɗaki ba sai ka fito ban yarda da shi ba jaru dan allah a ringa tsagaita wutan nan al'amarin ya yawa na gaya miki waya ce nan nake ta kokarin kira saboda wani kame na 'yan ta'adda da zamu je kuma in na zauna a ciki shautin ake zan daga murya kai in buwa yake shi yasa na fito nan ko kai ka sani wallahi tallahi ba zai taba yiwuwa ba wata kan ni a waje in yi hukunci in zo gida a hukunta ni kwarai ma kuwa jaru mm. mijinki ne ba ni To da waye majina? Bai kamata a rinka min wannan danyen hukunci ba. To da waye mijina? Sajan garza ne ga ka. In kama mutane a waje in zo gida kuma a kama ni? To me a ciki? Me a ciki? Dan yau ka tsallake ranar yau. ka ba da kudin kudin cefa ne na san dai tatsuniyar giza ba ta wuce kwaki matsalar ki na cefa shi ba da yaya da haka ko to duk hmm. tsiya dai ai na fita ko oh. amma dai gobe tana nan to ai sai a jira ta zo duk saurin ungozo ai ta bari a haihu kuma gobe farfesun kaza zan ci wai ni dan Allah da annabi me ya same ni ne ne anya wannan addu'a ta malam ta malam tinji ta shiga kuwa duk wacce na gani da kamatar aure sai a ce ta kusa aure wai me samarin garin nan suka bi ni ya ayi nisa jama'a me aka fini ne ne ba a fini diri ba ba a fini kyau ba a fini kira ba a fini ko surutun me kake ta yi ne <laughs> haka ina dan dai wani bayani ne ba wai wani abin nan bane ba surutun ke ba <laughs> to kaga na fuskanci ma zuwa kai kai mun haya tattara ka tafi a jikina nake jin kamar ma zagi na kai tattara ka ba zancin zagi in tafi dan Allah oh, zai oh. ganka yau sam sam sam ba zai ganka ba yanzu haka zan tafi ba wani bayani wallahi haka zaka tafi tafi ki bani ko da form number din ki mana oh god ka tafi nace ko dan gaisawa minti ɗaya zamu dinga yi a waya zan fita ina jin na fita ma ma karasa magana da su ban gane ba au za ka fita ka karasa maganan da su a wai su abokan aikin nake ne mota aka turo da za mu tafi aiki tare eh, suna hanya kaga bari in gaya maka bari ka ji da kake wani wani sinke sinken kai bari in gaya maka dole ne ya zama wajibi kai a waje kai cikin din mutane ni kuma in ka zo cikin gida fada ta ce dole in cikin ɗinka tsalle ɗaya kai in ba motsi ɗaya kai in bai min ba sai na tuhuma ba abin da ya shalle ni kaji ko ya kamata dai a rinka tsagaita wutan nan jiru a tsagaita mai to tsaya ma dai tukunna sa jangar zali ni fa ban gane maka ba kwata kwata kowane mai gida a gidansa idan matarsa tana ɗaga masa hankali za ka gan shi ya fita hayyacinsa har yana karo ya ma a kan hanya amma kai a koda yaushe idan na zo ina wannan bala'in nawa ba abin da ya same ka ma kai hankalinka kwance mm. Anya ba wani abu kuturmimi ya kake kirtimawa ba? Haba haba jiru, ai ni ta ras take, ni kawai abin da na ɗauka. A waje da nake hukunci, don na so gidan hukunta, ni kawai fa na ɗauka ke ke ce kaddara ta au ni ce kaddara ta fa dan haka duk irin eh, abin da zaki kun so ki zo min da shi zan shiga ka sa jangar zani ni ce kaddara ka a wai ina nufin ai kowa akwai abin da Allah yake kaddara masa ko wani mai kyau wani mara kyau wani da daɗi wani ba daɗi to yanzu ka fito a mutum sa jangar zali yanzu ka fito a mutum ka fito ka gaya min ka ce ni na zame maka kaya kenan ni ce kaddara a'a jin shi yasa kake hada wannan kutumimiyar wannan wayar ai ta zo hannuna je ka ka je kawai. je ka eh? a je ka mana akwai matsala fa jiru a'a ka je je ka duk abin da yake ciki kake hadawa duk zan sani in ma eh, kwamishina ya kira zan amsa matarsa ce akwai matsala fa jiru ba wata matsala wallahi in na fara ai ne ce dara ka ba to wallahi tallahi kowa sai ya kai gaba da an kwamishina sai ya san kaddarar ka ce ni ka je in fa na fita ba wayan nan ba aiki ai shine na ce maka so nake kira idan ko kwamishinan ne ya kira ni zan amsa matar ka ce ta dauka akwai matsala jaru wallahi in na fita ba wayan nan akwai gagarumar matsala kuma in kika bar ni na fita ba wayan nan yadda na fita gaya haka zan dawo gaya ko ɗata ba zan dawo da ita ba sajan garzani ka dai sani ni ce dai to wallahi tallahi ka fita ka damun cikin gidan nan babu komai ka tabbatar kai ma ka san sauran kuma sai dai ka hauro ta katanga ba dai nan in buɗe maka gida ba da Allah ya ra'a taimaka abin wayannan wallahi aiki ne muhimmi eh, na gode sajan garzali hmm? sajan garzali so nawa na kira ka so uku zan baka wayanna amma da sharadi eh. da sharadi idan ka dawo hmm. ba tare da abin da na ce ka kamun ba akwai matsala ba ki da matsala in dai kaza ce kuma idan ne bincike ne bincike na tabbatar akwai abin da kake kitilmimawa a waje hmm. ha sajan garzari karki da ina son saya maka ina dawowa ki caja wayar eh ba ki da matsala to sai na dawo ko Ya na ga jikinka na rawa da ka baka waya. Ai saboda ana ta jira na mota kar su zo abokan aikin eh. Sai na dawo. To. A da lafiya. Kar baka ka dade, wallahi ne bacci sai dai ka hauro. Kallaka, ni ce maganin ka. Ah, ka ga Alhaji Jallo na Lariya ba da kanka a A'a! Ah, ah! Masha Allah. rali me haka? wannan wani irin tsari ne fi sabillahi ki burgita mutum an ringa yin sallama ba na jin daɗin irin wannan abin na kiraliya habaraliya ni dai abin arziki bai karbe ni ba rabon da ga kayi kwalliya kayi kyau tun ranar da aka kawo ni gidan nan ka yanzu shi kenan mutum ba zai yaba mijinsa ba kina nufin dai na yi kyau kenan a'a kayi masha Allah tabarakallah yau wace rana raliya an yi abin arziki an yi boto na ji daɗi da Allah ya sa kika biya ni da kanki kika ce na kyau ha anya ko ba wani guri zaka je kai gaskiya da wani abun a ƙasa ina a sama yake taimako na zo nema taimako kuma eh. wai kai tsaya eh. ba ka jin tsoron shigowa nan wajen nan wajen <laughs> to menene na shigo nan me dan ka shigo nan ka tafi mutanen mu fa nake jiye ma fa su bubbuge ka su sumar da kai su cinye nama <laughs> to ni banda abun ka garin guruza in aka buge ni ana karba ai na san daki ne zubawa ne ka san wata rana zan fanshe